أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا علم الإبتداء إساتي أمن شواء لهدورم أولا مليكي wancan lahadi 23 ko haka ne na yau 23 ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 24 ga watan 4 a shekara ta 2022 na lissafin milabiya har yanzu muna aya ta 46 ne ko na a surufin nisa'i <clears throat> kafin ita ko kafin mu je mu ci gaba da karanta tafiri inda muka tsaya akwai mai tambaya da ya turo tambayoyi guda biyu da farko yana cewa menene hukuncin yin ikama a sallar farilla ga wanda zai yi sallah shi kadai shin dole ce ko kuma a sunna ko mustahabbi take to maganar dole ba na jin akwai malamin da ya wajabta ta a matsayin wajibi mm, ya sani amma dai sunna ce wasu su ce sunna ce mu'akkada a sallar jam'i duk da dai kai tambayar ka dangane da munfarid ne ko da munfarid din shi mutum shi kadai sunna ce yi ikama eh, sunna ce yi ikama ya zo a hadithin ukubatu bin amir radiyallahu ta'ala an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa <clears throat> ubangijinka yana mamaki mamaki nan ko na kamar yana birge shi ga mutumin da yake kiwo a can saman dutse kuma lokacin sallah ya yi ya kira sallah kuma ya sallah fa yaqulu azza wa jalla sai Allah ya ce da shi unzuru ila abdi hada ku dubi bayawa na wannan yu'adhdhinu wa yuqimu ngani yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah minni yana tsorona qad ghafartu li abdi na yafewa na kuma gafarta wa bawa ne wannan hadisi malamai sun abu dawud ya rawaito haka an-nasa'i malam mughlaqai yayi isnadin yayi tafsihin isnadi kamar da cikin sharhin ibn majah nasa hakanan da yana cikin sahih sunanin nasa'i na malam albani haka yin ikama ko da mutum shi kadai ne sunna ce yawwa ko kai kadai ne ka tada ikama ka yi sallah tambayar sa ta biyu yana zancen hukuncin yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wato salatin ibrahimiyya a tahiyar farko a sallar farilla wadda ake yin tahiya guda biyu to jumhurin malamai suna ga a salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin sa ne a tahiya ta biyu farko ba ai yi amma cikin malamai akwai waɗanda suka ce ana yi bal suka wajabta kamar yadda yake shine mazhabar al-Imam Shafi'i mm, cewa duk wanda bai yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiya ta farko ba a sallar da take da zama guda biyu to ba sallarsa ko dai sun wajabta masu cewa ba wajibi ba ne sun kafa hujja da riwayoyi da yawa na asar da aka roto daga salaf musamman akwai asar ɗin na abubakar radiyallahu ta'ala an kuma ingantacce cewa zaman da manzan Allah sallallahu yake yi a tafiya ta farko zama ne takaitacce zama ne takaitacce da ka sai suke bai kai a ce har an yi wannan karanta lafazin tahiyya kuma sannan a kara da salati wannan shi yana cikin manya-manyan dai dalilan kuma hakika dai in an lura da waɗannan asar ɗin ba za ka sai an wajabta ɗin ba ko a ce sallar mutum ta ɓaci idan bai yi ba eh, akwai ɗan tsanani sosai a ciki hmm. kuma tun da dai akwai kofar lamari ne da ba nassi ne ya zo ya magana a kan wajibcin kuru-kuru ba to bata sallar ya yi tsanani ko da dai an wajibta wannan lahu mahal mm, kuma da dai wasu malamai suke ambata amma lallai mazhabar shafi'iyya ne saboda muhimmancin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ba kai ba bacin sallah din anan ne magana take Allah san ta Allah ya kyauta mana wannan kenan mu je kan inda muka tsaya sun mu bayyana kaifiyata bolalihi sannan Allah maɗaukaki ya bayyana mana yadda yahudawa da kirista da aka ba su littattafai yadda suka ɓata kaifiya magana ce akan hau ya aka suka ɓata wace hanya ce suka bi suka zama ɓatattu wa inadihim da kuma yadda suka yi girman kai wa itharihim albatila ala alhaqi da yadda suka fifita ƙarya akan gaskiya to duk Allah zai bayyana mana shine ke cewa min alladhina hadu yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi daga cikin alladhina hadu yahudawa wannan lafabin allazina hadu ya zo a qur'ani wurare da yawa da cikin wannan aya din daga cikin akwai faɗin Allah innal ladina amanu wal ladina a suratu al da kuma suratu al-ma'ida da suratu al duk waɗannan wurare Allah madauke magana akan wannan lafazi ya zo tattaunawar malamai akan asalin lafazin hadu sunan yahudu daga ina aka sami ake ce musu yahudu akwai zance haka mai tsawo akan matsalar shin asalin lafazin larabci ne ko kuma ba larabci ba ga wanda suka ce larabci ne shine suka mai da shi zuwa ga faɗin allah maɗuki da yake ba mu labari a kansu da suke cewa inna na ilaika suka ce hudna bi ma'ana tubna mun tuba zuwa gare ka akwai wani suka ce hudna abinda ake nufi da allazina hadu daga alhawada shine motsi yayin karanta at-taura wanda suke gaba su yi gaba su dawo haka ana ce masa hawada wasu sun ce daga nan ne aka samu allazina hadu kuma ka ɗauke shi a abin da ya shafi tarihi dai nasu na su yahudawa abin da suke ambatawa suna cewa wannan suna an same shi ne daga daular banu yahuda yayin da annabi musa alaihi salatu wassalam bayan allah ya karɓi ransa a cikin attihi a sannan yusha'u annabi yusha alaihi salam shine ya ƙarasa umarnin da Allah ya biyo annabi Musa cewa a shigo falastin su suka shigo falastin su yaƙi mutanen da suke cikin falastin su zauna to wannan umarni annabi Yusha'u shine ya ƙarasa shi to da yazo kuma aka daga baya a tarihi al'ummomin banu Isra'ila suka rabu gida biyu da banu yahuda da banu binyamin su biyu suka koma gefe suka yi daula ita ce da suke falastin da banu isra'ili su kuma ka suka kira sunansu sauran ƙabilu guda goma kafin ashuriyun su zo su kwashe su gaba ɗaya su ne da su bayi assyrians ake ce musu su ne ashuriyun to daga bayan su ma kuma waɗannan nabokaz nassar inda littafan larabci ake ce masa buktu nassar nabokaz nassar haka yake a yaransu shi kuma ya zo ya kwashe su su ma mai da su bayi su yahudawan wannan wuri ana ce mata daulatu yahuda to duk mutumin da yake dangana kansa zuwa ga wannan daular ana kiransa to amma kuma duk wanda yake benjamite ne shi ma ɗan ƙabilar binyamin to ana kiransa ko da ba ɗan ƙabilar yahuda ba ne ma'ana da duk wanda yake daga wannan ƙasar ana kiransa yahuda to amma daga baya hatta lokacin da suke can a manfa ko in ce inda aka kama su wanda nabokov nasar ɗin ya ɗauke su a babil sarkin babil ne dama babil kuma a iraki take lokacin suna can ma ana kiran su ana kiran mutum ɗaya daga cikin su yahudi kamar da suka ambata yana nan cikin talmud da wurare dai da yawa zaka sunan ya bi su suna amfani da shi tun a wancan lokaci in ka duba cikin bible eh, the book of esther domin esther din wata mace ce wadda ta zama a fadar sarkin eh, babil har ta shiga jiki ta shiga fadar ta karfin da ta samu damar da suka nemi aka ceci banu isra'ila suka dawo kasarsu ta falisdin a wancan lokaci da taimakon sarkin farisa horus a wancan lokaci to tun wannan lokacin duk a wannan tarihin ana kiransu yahudu to amma dai mu zancen mu ba wannan bane Allah madaukaki duk inda ya magana a cikin alkur'ani da lafazin allazina hadu ko al-yahud wa qalat al ko yawa waɗannan lafuzan suna magana ne akan yahudawan da suke raye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi a Madina suke zaune da ka tunda ku da su ake duk ba sai an koma wancan tarihin ba sawa'un usuluhum min bani Isra'il sawa'un usuluhum min bani yahuda aw bani banyamin in dai mutum yantasibu ila hada din yana dangana kansa zuwa ga addinin da kuma da'awar bin addinin annabi Musa duk da fa'idar wancan binciken na maganar cewa sunan yana komawa zuwa ga bani yahuda shi yasa ake ce musu yahud fa'idar ita ce wannan suna a kira wani mutum ba yahude lafazin yahudi a kira wannan mutum aiko wani mutum duk duniya a kira shi da sunan wannan to ba a same shi ba kafin dawowar bani isra'ila falastin bayan rasuwar annabi musa da annabi haruna ka din rayuwar annabi musa har ya mutu bai san kalmar yahud ba wannan shine babban eh, natijar wannan sakamakon an gane yawwa lafazin yahud ba a yi amfani da shi ba ko a tarihin yahuda sai bayan da aka zo aka raba su gida biyu zuwa ga wannan daular bani isra'il da kuma bainar daular yahuda da binyamin a gefe guda wanda kuma wannan kun ga duk an yi shi ne bayan zamani mai tsawo lokacin ah, lokacin annabi suleiman dawud a wannan lokutan aka yi waɗannan abubuwa hmm, har lokacin ma ɗan gidan annabi suleiman am bayan rarrabuwarsu duka dai da irin abin da ya zo ya faru a tsakaninsu na yaƙe-yaƙe da rikici da koma wasu ma zuwa ga shirke-shirke da sauransu har a bible duk an faɗa ya koma shirka shi am da sauransu to duk waɗannan abu lafuzza ne sun tabbata ne bayan rasuwar annabi musa bayan rasuwar annabi haruna kafin sa domin kun san annabi haruna shi ya fara rasuwa sannan sai annabi musa ya rasu shi sa sai ya zama annabi yusha'u shine ya jawo ya tafi da banu isra'il shi yasa an kuka lura da bible a yadda yake shi old testament musamman in ka ɗauki kofi ɗin da protestant suke amfani da shi wanda shi ne yahuda suka yarda da shi a matsayin bible eh, za ka ga kuma dai duk ma sauran da kowanne daga cikin babin sun ba ina nufin iya wannan kofin ba cewa ne musamman da shi wannan na protestant bayan littafai guda biyar na na bible na asali wanda ake cewa su ne tora su ne taura tafai guda biyar ne to bayan su na farko shine joshua shine yashu wannan shine annabi yusha wanda yake bada labarin a wasu wuraren ma cewa shine ya rubuta littafin taurar annabi musa a wani lokaci bayan patanta wannan zamu magana a kansa dangane da abin da ya shafi yuharrifuna al-kalima an mawabi'ihi to wannan kenan Allah madauke ba mu labari yace minin alladhina hadu yanzu ku gane da kalmar hadu asalinsa da me yuharrifuna al-kalima ay yasrifuna kalima suna canza suna jirkita suna kawar da kamar a ce mutum ya kawar da dabbarsa ya juya ta ta kalli alƙibla ana cewa harrafaha na hawal kiblaci ka juya abu daga fuskarsa zuwa wata fuska shine ake nufi da tahrifi to su waɗannan yahudu musamman an faɗe su saboda su ne masu harkar ilimi kuma suna da littafai kamar da na ambata mana wancan karan littafai da suka yi magana akan hanyoyin istinbatsi da yadda ake fitar da hukunci daga nassoshi da sauransu su suna da littafin shari'a ba kamar kiristoci ba da galibin abin da ke tare da su wa'azozi ne da 'yan bayanai amma asalin shari'ar dama tana cikin old testament wani old testament kuma shi wanda yahuda suka yadda da shi ba su yadda da new testament da kun sani wannan to allah ya ba mu labari yuharrifuna al-kalima amma wabi'i suna jirkita kalmomi daga mahallinsu alkalin jam'i ne mufradin shine kalima kalma daya jam'insu shine kalim hmm. to suna jirkita kalma wata kalmar ake nufi kalmomin littafin da ke hannunsu a taura a taura da take hannunsu tana da tarihi ta haka in kana zancen tarifi yadda aka jinkita a taura ta koma wani abu daban to sai ka ɗauko dogon tarihi tun farko ma yadda aka saukar da taura na farko an saukar da ita jimlatan wahidatan lokaci guda ba kamar alkur'ani da Allah ya saukar da shi a shekara 23 ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgudan bukata a saukar da sura a saukar da ayoyi a saukar da aya daya a saukar da sura daya surori duk an yi amma ita a taura lokaci guda Allah ya saukar da ita ga annabi Musa lokacin da Allah ya alkawari da shi ya kira shi kwana arba'in to a nan lokacin ne ya ba shi a taura domin ya tafi ya bar banu Isra'ila babu komai tare da shi ne littafi sai gashi ya dawo da scrolls su ne allina al'alwa ya zo da su wurin banu Isra'ila Allah ba mu labari har lokacin da ya zo ya gansu sun koma bautar ɗan mariki fa'alƙal alwaha har yi watsi da wannan alluna saboda ɓacin rai na yadda mutanensu suka koma to wannan allunan na attauran ne yadda take haka Allah ya ba da ita aka kawo annabi Musa a rubuce ita ta zo a ba mala'ika jibrilu aka aiko ya faɗe ta daga ba a rubuta ba an bayyanta yawwa to ita din kanta in ka ɗauki tarihi wajen maganar alaƙar wadda take hannun duk wani ba yahude a duniya yanzu da wadda take hannun waɗanda suka yarda da ita daga cikin kiristoci a yanzu wanda ake ce ma old testament din duk wanda za ka gani na so in zo muku da shi amma ina ji ma na taɓa zuwa muku da shi ne ko eh, wato littattafai ne guda talatin da tara littattafai daban-daban wannan a kofi ɗin protestant a kofin eh, su kuma wannan yan catholic ne da sauransu su kuma littattafan sun kai arba'in da shida to su protestant ba su yarda da waɗancan guntun littafan ba dalili asali su kansu waɗancan ɗin na farkon guda 39 guda biyar ɗin farko su kaɗai su ake ce a taura daga yusha'u zuwa sauran labarin annabawa za ka ga an sa sunan wani annabi da wani zance a ciki labarin wannan annabin amma duk duniya har yau ba mai baka labarin hakikanin wanda ya rubuta labarin kowane annabi ba isnadi ba ne cewa na wane na wane ballasana a kalle shi a ra'ifi ne an gane babu isnadi haka kawai belief ne imani ne su yahudu da nasara suka cewa wannan littafin allah ne kafin mu zo maganzancin cewa a dangana wa allah su ce wa an rubuta labarin annabuwa ne Allah ya ce masa kaza Allah ya ce masa kaza shi ma ya ce kaza ya zo gun mutanensa ya yi kaza ya yi kaza an fahimci wannan zancen don haka cewa wannan old testament ma zancen Allah ne duk ba ta baki ne ko scientifically abokance ba abu da zai iya tabbatar maka wannan ba haka magana ce ta belief imani ne an yadda to mataki na biyu kuma na wannan taharifin kafin zo kan wannan maganar taharifin fassara shi kansa littafin lokacin da aka zo da shi ya tabbata a cikin littafin an ba da labarin ya tsaka. na sha baku labari a nan cewa littafin yahudawa ba littafi ne da aka yi kwafi-kwafi irin yadda ƙur'ani yake nan kowane masallaci akwai kwafi kowa zai ɗauka ya karanta yanzu wanda yake son qur'ani gashi nan kowa sai ya dauka ya karanta kuma ina jin kowa a cikin ku yana da qur'ani a gida ko kowa ko wanda ba da shi wanda ba shi da qur'ani a gida in ya koma yanzu gidansa nasa copy personal copy qur'ani in an ce ku daga hannu mutum nawa za a samu hmm? ka taɓa tunanin a saurara da Allah ka taɓa tunanin jin damuwa cewa ba ka da ƙur'ani ka ɗanyi wani asusu da za ka je ka siyo ko da ke fansowa kuke cewa ko ba a cewa an saya hmm? ka taɓa tunanin ka aje yadda kake tattalin kuɗin data da kuɗin waya da yadda kake hankoron ka samu kuɗi ka sai sabuwar waya don Allah ka taɓa yi wa ƙur'ani wannan bajin ni ina kyakkyawan zaton cewa akwai waɗanda da yawa yanzu ba su da ƙur'ani a gida ko ba zanzan tona asiri ba a ce ku ɗaga hannu <laughs> amma na san yanzu mutane da yawa wani da ya zancen ya mallaki ƙur'ani personal copy nasa gare ya zancen waya wani ma kai masa magana sai ce ana downloading ma ƙur'anin a waya ba zai ma zancen ya kamata ya samu wannan ba to dai kar mu ya ci mana lokaci muna zancen eh, bambancin musulmi da yahudu a musulunci ƙur'ani nan yana nan a gidan kowa kuma ba gidan kowa kawai ba yana haddace a kwakwalen mutane da yawa ko waɗannan na hannu na mutane ko na masallatai sun ɓata to yau ɗin nan ba gobe ba ƙur'ani za a sake rubuta sabon to duk duniya ba masu addinin da za su iya wannan ji idan ya bace gaba ɗaya a ce kar ka duba kwamfuta malaman ku su zauna su dawo da shi da ka to za a sha wahala to abin da dama duk shekara ana masa canji ana za ai kaga ba za ka iya dawo da yadda yake ba dama wannan kenan kuma ya zo a wata fatara wani hakam daga cikin hakamat ko rabbai hilkiya amsa ya ba da labari cewa bayan an ruguza baitul maqdis littafin ya bata amma wata ran wata ran wai shi yana lalibe lalibe ya samu wani dan guntun kofi naka to shi ma wannan din daga baya zo ya bata har aka kwashe su a matsayin bayi aka kai su shekara sama da saba'in suna zaune a babil babu littafin tare da su babu wani wanda zai ce maka ga attaura ko waɗancan sauran littattafan sai da suka dawo da sarkin farisa koros ya dawo da su suka dawo falastin sai aka samu wani mutum sunansa shi ne da larabci ake ce ma uzairu sai ce shi zai iya tuna duk abin da ke cikin waccan altaura ɗin shi ne ya zauna ya fara rubutawa ya fara rubutawa ya fara rubutawa shine aka tara yahudawa ran asabar ya karanta musu yake ga abin da ga littafin annabi Musa an dawo muku da shi daga kwakwalwar ana fahimtar wannan mintan wannan shine sirrin ma da suka da yasa suka ce Uzairu dan Allah ne saboda ya iya dawo da attaura da ka ba tare da ya duba littafi ba saboda littafin ya fata to shikenan daga daga nan kuma aka ci gaba da rubuce-rubuce da sharhi da bayanai har dai wannan attaura da take hannun yahudawa da kiristoci a yanzu to in kai masa kyakkyawan zato ka ce ita ce wadda izra ya dawo da ita amma wadda aka bai annabi musa ta bata tintini tintini ba labarinta kun fahimci wannan wani shine tarihi to amma su a aƙidarsu har yanzu suna zancen wannan attaura zancen Allah ne na'am muna da shi a cikin alkur'ani Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yawwa to wannan yana tabbatar maka saukar da attaura ne kuma sannan ita din wadda take hannunsu hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani abu na gaskiya a cikinta an gane amma in totality ka ce ita ce hakikan wanda aka bi annabi musa to shi muke zance ba mai iya faɗin wannan amma akwai wani juzu'i daga cikin ilmomin da aka biyo annabi musa akwai a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi ya tabbatar musu da a zo har a zo da taura lokacin da masu laifin nan aka kamo su sun yi zina yace a dauko taura da suka bude ita kuma ɗaya yana ƙoƙarin ya rufe hannunsa inda ya ɗora hannunsa a kan inda ayar rajimu take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ture hannunka shi nan inda take Allah ya sanar da shi wannan ya nuna maka ashe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ko da dai muharrafa ce to wannan taurar akwai wani abu na gaskiya a cikin ta duk muna faɗin wannan kar mu manta waɗannan abubuwan dan ba ta naƙudi muke tafiya a kansu an fahimci zancen to mataki na biyu na taharifi yanzu kaga ba za ka iya samun yaƙinin cewa wannan maganar ta Allah ba ce gaba ko to mataki na biyu na wannan taharifi ko jirkita kalmomi shine abin da su malaman yahudawa suka ƙirƙiro shi cewa akwai wani abu da ake kira at-tauratu shafahiyya at-tauratu mene ash-shafahiyya shine oral tora oral eh oral at-taura ce ta baki wannan ita ma mahdin aqida ce belief ne kawai Bashi da dalili masana a cikin yahudawa duk sun tabbatar da haka wannan kuma oral taura shine suke kira littafan da aka yi su mishina, su talmud duk a ƙarƙashin wannan oral taura suke aƙidar tasu ita ce wai a wannan kwana arba'in da annabi musa ya tafi ya gana da ubangiji Tunda an ba shi a tauran ne haka a hannu a rubuce wai me yake yi har kwana arba'in sai suka yi kwanjakta suka ce ai ba wani abu ake ba a taurar ce aka biya masa aka karantar da shi to bayanan bakin daban abin da yake rubutun daban ƙarin bayanin da aka gaya masa shine oran tora to shi kuma da ya zo ya kira annabi haruna da sauran ‘ya'yansa jikokin annabi haruna su ne kohen kohen suka zauna ya ilmantar da su ya ce to ga abin da allah ya ce ya ce kaza ya ce kaza a yi kaza a yi kaza to shine suka ɗauki wannan suka zo suka ce ai wannan ita ce oral tora to amma an tambaye su yaya oral tora ɗin take suka ce babu ita a rubuce kowa an hana shi ya rubuta shi ma annabi musa bai rubuta ba annabi haruna bai rubuta ba babu wani malami bai rubuta da haka darussan da suke a tsakaninsu a ɗauko ita a taurar ta asali sai a sa a gaba sai malami ya rika bayani yana sharhi yana faɗa to duk abin da ya faɗa shine oral tora. to kuma sun yi believing sun yarda cewa wannan abin da malamin ya faɗa Allah ne ya faɗa to anan zancen yake shine asalin abin da Allah ke nufi da wannan magana yuharrifuna al-kalima amma mawadihi yana cikin babban tarihin da yahudawa suka yi wannan kirkiro maganar cewa oron tora ɗinnan ita ma is the word of God duk Allah ne ya faɗa daga kamar yanzu ne misali irin wannan abin da yake faruwa mu yanzu ba gashi nan kowa yana tafsiri ba hmm? da mufassirun da mufsidun duk an haɗu ko ya ba zagi ne ba na san akwai waɗanda sun cancanci a faɗa musu wancan ɗin wanda bai cancanci ya tafsiri ba ma saboda an naɗa shi ko an ce masa shi ne shugaban malamai kuma ya ɗauka komai rashin karatunsa to kuma zai je tafsiri to ku kyale wannan ba shi ne zancen mu ba amma zancen shi ne kamar ƙaddarawa nake yanzu a ce wannan abin da muke yi wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza to duk bayanan sai a tattara su wuri guda sai a rubuta ba ko wanda muka karanta a nan ba wanda nake faɗa da bakina wanda malami ma duk abin da ya faɗa da bakinsa sai a tattara su a yi littafi sai a ce wannan ita ce oral tora kuma duk maganar Allah ce kun fahimci wannan abu to wani sai ya fa abin da yahudawan su kai sun ce duk abin da malamansu suka faɗa to shine gaskiya shi yasa har suke ganin ita kanta oral tora ɗin ta kan iya fin ƙarfin rikin tora saboda babu wanda ya fahimci yadda shari'ar za a yi aiki da ita irin su malaman da haka in malaman suka ce wannan ku ajiye shi na bakinmu za ku yi magana da shi to wannan shi ne abin da bai hudu zai fi menene ƙarshen ta harifi in ba wannan ba gaba ɗaya an ajiye littafin na Allah ana amfani da wannan maganganun na su malamai shi yasa injiniya ɗin addinin yahudanci ƙirƙirarsa da kafa shi da komai nasa ba wasu bane illa suwa malaman yahudawa wannan al'ahbar ɗin su ne suka fitar da addinin yahudanci ba zancen addini ne daga Allah yake ba na'am asalinsa ko in ce karantarwar annabi musa daga allah take hmm. amma annabi musa ma bai san yahudanci ba kamar yadda annabi isa bai san kiristanci ba babu wani abu sunansa christianity a lokacin annabi isa babu ko sunan babu shi ku rika karatu ma yanzu za su zo su ta ruɗa mutane a shiga ƙauyuka ana ba mutane ka ana cewa za su karɓi yesu ba komai a cikin banda wannan wake-wake ba za a haɗa ka da allah ka bauta masa ba sai waɗannan wake-wake da jefa adawa da ƙiyayya da musulunci allah maɗauki ya shiryar haka waɗannan abubuwan in ka karanta kuma za ka ga abin da suke ce ma allegorical interpretation fassara da tawili da suke yi dangane da waɗannan si kansa a taurar asalin wadda ba ta asalin makai wadda take gurɓatacciyar ita kanta a sake gurɓata ta a bata fassarar da bata dace ba a irin wannan suka kira Allah faƙiri abinda Allah maɗauki ba mu labarin nan cewa inna Allah laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya yana nan a cikin Talmud sun faɗa daga lafazin yamak ya a cikin Bible din an faɗi lafazin yamak dangane da ruwan sama wasu ce yamak shine asalinsa shine faƙiranci ma'ana Allah ya gaza zubar da ruwa haka suka faɗa su a can za su suka ce ashe wannan ya nuna za a iya kiran ubangiji fakiri ba za su tuhumi nassin ba a'a sai su istin baɗin duk lafazin da ya zo kawai za su iya kiran su wannan ƙuruƙuru yana ne daga cikin su da suka jirkita eh, shari'a halatta bautar gumaka ta wani gefe sun ce Allah ya yi umarni kada ko ya yi hani kada a yanka ga wani wanda ba shi ba kuma duk abin da za a yanka ya zama lafiyar salau kun gani kada a yanka wa Allah wani abun yanka sai abin da yake salim abin da yake lafiyar salim ma'ana dabba lafiyayya ita kadai za a yanka wa Allah don haka su kuma malaman sai suka wata fassara suka ce ashe kenan in dabbar ka ba lafiyayya ba ce to in ka yanka wa gunki ba laifi wannan halatta shirka ne ko ba halatta shirka ba kuma duk a cikin tafsiri yake zance dai za mu shiga cikin wannan akan abin da ya shafi wannan magana ta haribin za ka daɗe kana bayani a kansa kuma sanannen abu ne dai a cikin littattafansu da suka bayyana <clears throat> ba so nake mu shiga cikin maganar da zurfinta ba faɗakarwa ce kawai wannan ɗin ya wadatar ba research ba ne na ilimi masu takassusi a abin sa iya komawa ta ƙara buɗaɗawa don haka dai da Allah biya mana dangane da yahudu a kan ta magana wannan tabbataccen abu ne tabbataccen abu ne na taɓa ku labarin daga cikin mummunan abin da suke ɗauka na mafhumul mukhalafa kamar wannan misalin da na bayar ko na yankan dabba da kuma zancen da suke cewa wai a cikin littafin an hana mutum ya je wa matarsa ta baya sai suka ce aikin da matarka aka ce to in matar makocinka ce ba laifi wai wannan fiƙihu ne fiƙihu ne fa wannan fiƙihu to kaku a dole a jirkita addini eh, dole addini ya zama an bata shi an ba shi miyagun ma'anoni waɗanda lalle a fidda maganar Allah daga asalinta ballanta ma abin da yake hannun nasu lalle kuwa ba maganar Allah ba ce haka yu'arrifuna al-kalima an mawadi'i wai kulun kuma suna cewa sami'na wa asaina suna cewa sami'na wa asaina aka sani dangane da muminai shine an kulu sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi أما سوء سنة سوى سمعنا وعصينا هكذا في قاوة من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن يتيقى شعب عند الله يتيقى في منجي أما من ساقة والإسيان إذا كان فيما يتعلق بأمر يكون بترك الأمر أو بترك المأمور وإذا كان فيما يتعلق بالنعي يكون بارتكاب المنهي دون معنى الإسياني كده in an ce isyani sabawa ko dai ya zama abinda aka ce ka yi ka ƙi ko kuma abinda aka hana ka ka aikata wani dai na shi ne isyan to wannan magana ta su ita ce suka ce sami'na wa asaina kan an ba su umarni ba za su yi ba in an hana su za su aikata wasma ghayra musma'i sannan haka suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ce masa wasma zaira musma'i ka ji amma kai ba abin jiyarwa ba ne ma'ana ka ji kada Allah ya jiyar da kai shi ne fassara abin zagi ne to amma zahirinsa abinda suke ihamin suke nuna wa manzan Allah suke nufi wai su suna nufin ka ji amma Allah ya kiyaye ka daga jin mummunan abu kun gane ana faɗin haka su abin da suke so annabi ya fahimta kenan eh, to amma Allah madaki ya gaya masa cewa wannan maganar tasu suna faɗin ta ne layyan bi alsinatihim wa ta'anan fi din an gane sun sun jirkita sun karya sun karkatar da harshen su ne dan su suka da addini an fahimci abin yawa ma'anarta ana amfani da wannan kalmar cewa eh, isma zairu musma'i amma abin da ake nufi in ana so a gaya wa mutum kalma mai daɗi shine kamar da na ambata su kuma ana nufin Allah ne da kai kurma to su ɗin wannan suke nufi an gani? ko kuma isma zaira musma'in ma tuhibbu ka ji amma kai ba za ka bi abin da kake so ba ma'ana kada Allah ya baka damar jin abin da kake so sai abin da zai bata maka rai to wannan sune fa irin kalmomin da yahudu suke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai kun san daga cikin babban abin da yahudu suke da shi shine rena kwakwalwar kowa a duniya shi yasa za su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gaya masa magana mara daɗi su ce a samu alaika ko ba shi har aisha ta ji ba ta mayar musu wa alaikumu samu wa la'anatu eh, kuma mutuwa da la'ana Allah ya tsini muku shi ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba aisha ki a hankali baki ji me nake musu ba wa alaika in suka ce assamu alaika ka ce wa alaika to ka mayar musu amma kar yi zafi duba fa wannan abin da Aisha ta faɗa annabi sallallahu sai da ya hana ta yanzu kai ne ya za ka hmm? mu ne yanzu dama sai ta kubba sai faɗa yan zamanin zafi hmm. Allah kyauta to Allah maɗauki yana ba mu labarin mai suke gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun fahimci dai wannan wasma gairar musma'in kun gani yawwa wa ra'ina to shi wannan lafazi ne muhtamil yana ɗaukar ma'anoni ra'ina lura da mu bi mu a hankali ko mu fahimci zancenka ana faɗawa mutum wannan in yana magana ko a ce kana da saurin baki ɗan bi mu a hankali ko maji an gane sai a ce ra'ina to amma kuma yana ɗaukar ma'anar mummunar addu'a bin ru'unati cewa Allah ne da kai rubabbe to su yahudawan da suke magana da manzon Allah sallallahu wannan ma'anar ta biyu suke nufi kaga ma'ana su suna ga sun zage shi bai fahimta ba to Allah kuma dauki ya shi labari Allah shine alimin bi zati ya san duk abin da suke nufi an gane shi yasa yi Allah madauki a baya suratul baƙar Allah ya hana amfani da da irin wannan يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمع sai aka hana muminai kada wani ya sake amfani da kalmar ra'ina cewa ya rasulullahi dan saurari mun dan bi mu a hankali eh, ayoyin da kake karanta mu ba mu gama fahimta ba misali irin wannan to ba ladabi a ciki daga yau kar a ƙara duba Allah madauki ya hana wannan ne dan me dan kare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abin da zai bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wajibi ka rabu da shi duk abin da akwai cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ka kyale shi duba ku ga da Allah madauki ke girmama matsayin manzon sallallahu alaihi wasallam har ya hana wannan duk lafazin da yake da ma'ana sama da daya to kar a yi amfani da shi a ta hakikin matsala ko ta aqida ballantana abin da ya shafi haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi shi yasa ake kiran waɗannan irin alfaz alfaz waɗannan ne mujmala al mujmala ma'ana lafazi ne mujmal in an ce lafazi mujmal alladhi yahtaju ila tafsir lafazin da yake buƙatar tafsiri a babun al asma'i sifat da babun ko ina ma na aƙida kada ka ƙirƙiri wani lafazi da zaka sa shi yi amfani da shi shi yasa a musulunci ba a wasa a ilimin aƙida ba a wasa da terminology kowa kirkiro terminology ya zo ya amfani da shi ba a yi duk wani term da za ka kirkiro taho da shi da fassararsa karka itilaƙinsa wani shi ne abin da philosophers suka yi suka wahal da mutane masu ilmin kalam ma suka yi wahal da mutane a babin asma'i wa sifat da sauransu dai da babobin aƙida daban-daban sai a kirkiro wani wata kalma shari'a ba ta amfani da ita ba la nafiyan wala isbatan su kuma sai su zo da wannan lafazi kuma har su hukunta mutane a kai kamar masu ilmi kalam su ce Allah ba jisim ne, kar a ce Allah yana da makani hmm? duk wanda ya karatu ilmin kalam zaka ji yana tsoron wannan kalmomin guda biyu da jismi da makani kai ya ka yi wa Allah makani wannan kuma lafazin wani kam ne kirkirarre su suka ƙirƙiro shi Allah bai magana a kan makami ba Allah bai magana a kan jisimi ba nafiyan ko isbatan to waɗannan abubuwan duk mutumin da ya zo da su sai a tambaye shi me kake nufi da kaza da kace in ya faɗi wata ma'ana mai kyau to sai a karɓi wannan ma'ana sai a ce dama tun da mai kyau ce ta dace da shari'a muna da asalinta ga ta amma lafazinka je ka da shi wannan ma'anar muna da ita an fahimci abin naka shi yasa ku kiyayi wannan amfani da terminal shi yasa wanda tambihin da ne kwanaki din nan daga cikin sabubban sa me ai magana ce ta har mustalahat har muke ciki yanzu na mustalahat wo ne na terminology mutane za su zana su kirkiri kalma sai mu zo mu ta faɗa akan kalmar mu mu duba a shar'ance ne muke da shi da yake da alaka da wannan sai mai magana daga mumtsalafin shari'a amma wani ba zai je ɗauko wani lafazi mu kuma mu zo mu ta faɗa akan wannan lafazin ba shi da abin da yake nufi mu kuma da abin da mu ko da akwai irin wannan ba da wannan lafazin aka yi amfani ba to masu lafazin gaba ɗaya su yi watsi da shi su ɗauki lafazin da shari'a in dai magana shari'a za a yi malami zai magana to ya yi amfani da lafazin da shari'a ta zo da shi an gane wannan zancen yawwa a kowanne babi duk abin da ya zo eh, masu karance-karance da bincike-bincike don Allah ku gane wannan yawwa duk terminologin da ba namu ba ne mu a musulunci to kafin a karɓe shi a yi masa kyakkyawar fassara ta lugar larabci daga kuma bakin wanda ya fara amfani da wannan lafazin shi ne yake nufi bayan amfani da ba. bakin wanda yake amfani da shi ne yake nufi a yanzu a bakin mutane 'yan social media an suka faɗa mai suke nufi academics amma a jami'o'i in sun faɗa mai suke nufi an gane duka sai a bi a ce abu kaza in an ce kaza a filin kaza kaza ba muke ba muna zance a kan lafazin sunna ba kullum muka tashi definition na sunna mai muke cewa a malaman hadisi in sun ce sunna suna nufin duk abin da aka dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wata magana ko na wani aiki ko ta tsiriri ko kuma siffarsa ta halitta ko kuma ta ɗabi'a ta halaye da ta'ada ko kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma abun malaman usulul fiqh ne abinda ake nufi da sunna shine abinda aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kauli da fi'ili da takriri ba ruwansu da maganar sira da sauran sifa saboda suna zancen istinbati ne su suna aiki akan nususu in ka tambayi malaman aƙida mai ake nufi da sunna shine musulunci gaba Shi shine sunna a malaman aƙida an ce sunna ana nufin islam ɗin dukkaninsa ana nufin duk abin da ba bid'a ba shine sunna to kaga wannan me amfani ne da terms to hakanan irin abubuwan da za su zo yanzu mai ta faɗa a kansu shi ma mu rika yi bincike tukuna wanda ya fara amfani da wannan kalmar me yake nufi da ita su kuma yan bangare kaza me suke nufi da ita yan bangare kaza me suke nufi da ita to sai a bincike sai a zo a kalla to wai a ina ma muka saba ne Ƙila ma abu ɗaya muke magana ba mu fahimce shi ba saboda ba mu yi wannan tahririn mustalahat ɗin ba kun gane wannan abu ilimi yana buƙatar nutsuwa da kwanciyar hankali da bincike ba rudani ne, ba hayaniya ba ne, ba abokaina ne inda suka yi nan zan ko kuma wata kungiyar mu inda aka yi nan zan ba wannan ba ne. ilimi amana ce Bayan Allah ake dorawa akan hanyar da za ta hada su da Allah ya ka da Allah a rika ƙoƙari a ji tsoron Allah a gyara waɗannan al'amura ya Allah muna roƙonka Allah ka shirye mu ka tabbatar da mu akan shirya mu ci gaba yake cewa wara'ina layyan bi alfinatihi ai yaf'aluna hadha layyan bi alfinatihi suna masu tankwasawa mailan shine ma'anar layyan shine mailan karkatarwa suna karkatar da harshe kaga kuma assamu dinnan ai kaga karkatar da harshe ne daga assalam sai su ce assam to haka nan wannan wasma ghayra musma'in kaga sun amfani da lafazin da zahiruhu menene za a iya yana da wata ma'ana sama da ɗaya zai iya ɗaukar ma'ana mai kyau zai iya ɗaukar mummunan ma'ana to su a cikin zuciyarsu suna da nufin mummunar ma'ana shi yasa taharifin su iri biyu ne ko uku taharifi lafzi an gani taharifi ma'anawi da kuma taharifi lafzi wa ma'anawi duka yahudawa sun yi yawwa akwai abin da lafazin ne suke jirkitawa akwai abin da kuma ma'anar suke jirkita kamar shi wannan wasu gaira musma'i an gane yawwa akwai kuma abin da da lafazin da ma'anar duk sun jirkita su duk a irin magana da suke mangan Allah sallallahu alaihi wasallam duk akwai waɗannan to shine Allah madaki yake hana su yake cewa walau annahum sayu wa ta'anan fi da kuma suka ga addini malamai suna cewa duk waɗannan abubuwan da suka yi suka ne kuma ga addini dukkaninsu yo aiko abin da zai bata wa manzan Allah sallallahu alaihi me suka ne ga addini domin sukan annabi ai sukan komai ne ma da ya zo an gane da haka ba a yin abin da zai soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na da a ce su yayin da aka yi musu magana sun ce sami'na mun ji wa ata'na mun bi wasma kuma ka ji in suna so su yi masa magana su ce saurare mu ya rasulullah dan ji mana ina so in magana da haka suka yi ba su kara da gaira musma'in din ba wanzurna kuma maimakon su ce ra'ina an gane yawwa maimakon su ce ra'ina bi mu a hankali su ce dan saurara mana shine wanzurna nan ya jero su a jere ne kowace mahallin ɗayar da aka hana maimakon sami'na wa asaina sai a ce me sami'na wa ata'na maimakon wasma gaira musma'in sai a ce isma domin isma shine dan saurara saurara ma'ana listen dan saurare ni jimana sannan maimakon ra'ina tinda tana da mummunar ma'ana to daga yau a daina ya ayyuhal ladina ra'ina wa mene unzurna saurare mu kamar idan ko yana kamar da na faɗa ɗazu ko yana bayani da saurin yana yayin su sauri ba su riƙe ba suna so abi a hankali har su riƙe to abin da za su faɗa shi ne wanzurna ya rasulallah ya jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yana da daraja ku duba saboda shi aka canza wannan saboda maganar da Yahuda suka yi masa na suka Allah maɗauki ya saukar da waccan ta suratul baqara aka kawo wannan hani kada ka bari ka shiga layin wani abu da zai zama cewa akwai sukan manzon Allah sallallahu alaihi da mutuncinsa da darajarsa da iyalansa da sahabbansa da alihinsa gidansa kenan da sauransu kar ka zama ɗaya daga cikin masu sukan manzon Allah sallallahu alaihi da wani abu nasa wanzurna Allah ce da sun yi haka lakana khairan lahu da ya fi musu alheri wa aqwama da ya fi tsayuwa a kan hanya gare su da ya fi istiƙama da tabbata walakin la'anahumullahu bi kufrihim amma Allah ya tsine musu saboda kafircinsu in ji Allah Allah ne shi ya faɗa yace ya tsine musu suwa waɗanda suke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cutar da shi sawa'un yahudawa ne ko kirista ne ko duk kowane ne ya soki manzon Allah to Allah ya tsine masa walakin la'anahumullahu bi kufrihi fala yu'minuna illa qalila ba sa imani sai kaɗan nan yana ɗaukar ma'anar fala yu'minuna illa imanin qalila fala yu'minuna ay la yu'minu minhum illa qalilun minhum duk zai ɗauki wannan ma'anar cewa imaninsu ɗan kaɗan ne sai zama akafin yana komawa a ko kalilan din yana koma zuwa ga al'iman ko kuma yana koma zuwa ga wala yu'minuna ay hum su mutanen illa qalilan ay illa qalilun minhum sai kaɗan ne daga cikin su suke imani wannan a dunkule fassarar ayar kenan insha Allah kuma sai mu karanta ko dai kaɗan mu ji daga cikin abin da malam sa'adi ya ambata ce sun bayyana kaifiyata dalalihi wa inadihi wa itharihim al-batil ala al-haqq ainin karanta wannan dama ko fa sai sai min alladhina hadu ay al-yahud hum ulama ad wato karkatattun malamai malaman bata daga cikinsu su wannan ya nuna akwai malaman da ba na batan ba ko waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da ya yazo kaga su ba batattu bane amma duk wanda ya zauna akan abin da yake riyawa cewa shine addinin annabi Musa wato ya tsaya akan yahudin yahudanci bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi to lalle kuwa Allah ya kafirta shi ba musulmi bane shi kuma ba akan hanya yake ba yawa sannan yace yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi imma bi taghyir al-lafz aw al-ma'na aw huma jami'an ko dai ta hanyar jirkita lafazin ko jirkita ma'ana ko kuma dukansu su biyu ma'anar da lafazin famin tahrifihim daga cikin tahrifin da suka yi tanzilu as-sifat allati fi kutubihi saukar da da kuma dora siffofin da aka ambata a cikin littattafansu allati la tantabiqu wa la tasduqu illa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba za su hau kan kowa ba kuma ba za su gaskatu a kan kowa ba sai manzan Allah Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam sai suka saukar da ala annahu zairu muradin biha cewa ai ba shi ake nufi ba lafuzza da suka zo a cikin attaura wadda ko da ba attaurar ta da take hannunsu yanzu yawwa lafuzzan da aka zo da suka zo da annabi isa ke magana akan cewa su jira zuwan komfota ko wanda zai zo daga bayansa duk sun yi taharifi sun canza wannan ma'anar wanda asalin dama can ma taharifin asali na kalmar ne sannan kuma aka yi taharifi na ma'ana kaga wannan ne sun cire maganar da Allah ke nufi cewa manzo Muhammadu sallallahu ga siffofinsa a cikin attaura zai zo bal Allah ya gaya mana hatta sahabban annabi sallallahu alaihi an faɗi su a cikin attaura. amma an ka duba yanzu abin da ke hannunsu su yahuda da kirista wanda suke cewa shi ne bible akwai wannan babu shi an riga an cire to waɗannan duk yana cikin taharifin da suka yi kuma malaman tafsiri da galibi sukan faɗi wannan a matsayin shi ne misalin tafsir abin taharifin da yahudawa suka yi in ka zo kuma wurin magana akan waɗanda ba malaman tafsiri ba masu bincike akan ɓangaren ilmul adiyan da ilmul milan za su gaya maka ƙari kuma akan wannan ne da haƙiƙanin addinin yahudanci yake da addinin kiristanci na cewa an ɗora shi ne dama asali a kan jirkita ma'anonin abin da yake dama can jirkitacce ko? yawwa a lokacin ya ƙure ko? to ina za mu tsaya mu tashi inda ce faminta harifi sai mu dawo hmm, to ba matsala in Allah ya kai mu gobe nawa 24 to 27 kuma za a rufe ko za mu tsaya yadda aka saba insha Allah saura darasi nawa kenan banda wannan saura uku to Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك darasi hudu ne